من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau daya ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1436 kuma 21 ga watan hudu sha 2015 wannan kuma shine majalisunmu na takwas a wannan littafi mai albarka littafin masailul jahiliyyati allati khalafa fiha annabi sallallahu alaihi wasallam ashabal jahiliyya na babban malamin mu shekul islam al-imam muhammad bin abdul wahabi alaihi rahmatullah kuma darasin da ake gabatarwa a wannan masallaci masjidu shaykh muhammad bin abdul wahabi alaihi rahmatullah za mu tashi mas'ala ta tara a cikin waɗannan mas'aloli guda 128 da malam ibnu abdulwahab ya tattara mana su a cikin wannan littafi mas'alolin da ya kira su masa'il jahiliya wato mas'aloli na jahiliya abubuwa da waɗanda suke kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke aikatawa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma cikin kaddarawa Allah ya zo da abin da ya goge waɗannan ɗabi'u da al'adu da ayyuka da aƙidu na su mutanen jahiliyya to za mu tashi mas'ala ta tara mala ya ce iqtida'uhum bi fasaqatil ulama'i wa juhalil ubbaji iqtida'uhum bi fasaqatil ulama mas'ala ta tara a cikin matsalolin mutanen jahiliya iqtida'uhum bi fasaqatil ulama koyinsu da suke yi da malamai fasikai wa juhalil ubbadi da kuma jahilan masu bauta kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun kasance na banza kuma da su ake koyi suna faɗa amma ba su aikata abin da suke fai suna wa'azi amma su kuma ba su wa'azantuwa da abin da suke yi shi yasa Allah ta'ala ya zargi yahudu wanda wannan sifar su ce su ne al-maghdubu alaihim waɗanda Allah ya fushi da su yake cewa laula yanhahumur rabbaniyuna an qawlihim li isma wa aqlihim as-suhta me yasa rabbaniyai malaman da suka danganta kansu zuwa ga Allah a cikin su ba su hana su an qawlihim li isma faɗin maganganunsu da suke yi na sabo ba wa aqlihim as-suhta da kuma cin haram da suke da su ake yi yahudawa sun kasance malamansu idan suka ga mutum yana banna misali wani na shan giya sai su cewa na ka daina shan giyan nan sai ce ya ji ya gode an jima sai wannan mashayin giyan sai zai samu malamin nan sai ce masa malam da Allah an jima karfe kaza ka zo ka raka ni za mu tafi wajen shan giya sai kuma malamin ya raka shi ya je ya zauna a kawo ma wannan mashayin giyan giyarsa shi kuma yana zaune a kan tebur in ka tambaye shi sai ya ya hudda shi shi bai sha ba haka malaman yahudu suke to kaga fasaka ke shine ma'anar kanu la hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba su hannuwa akan kawunansu daga munanan ayyuka da suke aikatawa sun yadda mai sabo su zauna da shi saboda mujamala eh shine mudahana ake ce masa wani ba mutumin Allah bane ba mutumin kirci bane amma ni ba na son mu bata na yadda mu bata da Allah amma kan wannan mutumin mu bata da shi to malaman yahudu su ce da wannan sifar duk wanda ya kasance ya ɗau irin wannan sifar to ya koyi da su a'a ni ban yin abin da yake yi ai amma kuma suna tare za su zo na su fira kila a gaban shi ma ya aikata wannan abin da bai halasta ba hujjarsa ai shi bai to idan Allah ta'ala ya tashi aiko da azaba da me yi da wanda ba ya yi gabaci dai Allah yake game shi wanda Allah ta'ala ke tseratarwa shine wanda ke hani ka ai Isa ka'ida ce a wajen malamai tabbatacciya suke cewa inna Allah yuhliku salihina wa la yuhliku muslihina Allah kullum in ya tashi zai iya halakar da masu mutanen kirki amma baya halakar da masu hana banna waɗanda suke hana banna suke kawo gyara ba su gajiya su ce sai an daina kaza a tsangwame su a zage su a ce musu duk abin da za a ce musu sun yadda wasu su ma tare ransu ta sanadiyar wannan islahin ta sanadiyar kawo wannan gyaran sun yadda da haka to su kaɗai Allah ke tsamarwa amma mutanen da suke ganin su mutanen kirci ne amma suna tare da mutanen banza sai su mu ba ma yin aikin banza amma kuma suna tare da su to idan azabar Allah ta zo har da su za a hada wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan ku ji tsoron wata fitinar da idan ta zo to la tusiban alladhina zalamu minkum khassa ba za ta shafi waɗanda suka yi zalunci kai a cikin ku ba zalunci nan ana nufin sabon Allah ba su kaɗai take shafa ba har da waɗanda ba su yi ba matuƙar ba sa hana ayin dama ƙa'idoji biyu ne ko dai ka zauna cikin maɓannata amma ka riƙa hana su ba ka yi kuma kana hana su ko kuma ka ƙaurace musu ɗayan biyu ne ba na uku ba ka cewa ni zan zauna a cikin masu ɓanna ni ba zan yi ba ba ruwana da su kowa ya nashi su ci karansu ne kuma in ci ragona a sai ka rika ce musu cin kare haramun ne kuma kana kyamar cin karen da suke yi ma damar kana cikinsu amma in ba haka ba to tashi ka basu azaba na zuwa Allah ya saukar da azaban maciya kare to hadda kai a matsayinka na maci rago za a hada wannan ita ce ka'idar Allah kuma a ta yake son mu fahimta a ta yake son mu rayu mu bauta masa ko dai ka hana yin sabo kana cikin masu saban wato kana zaune a cikin su ka hana si. kuma ka iya kan bakin kokarin ka wajen yaki da haka ko kuma ka ƙaurace musu ka ƙaurace musu baka cikinsu shi sa ma malamai suke da saɓani wanne ya fi shin mukhalatatun nasi aula min azlatihim inda fasadi zamanihim au azlatuhum aula min mukhalatatihim mutumin da yake mutumin kirki ya zauna cikin mutanen da suke ɓanna zamani ya lalace al'amurra sun rikice ya zauna a cikinsu yana hana su ɓannan nan shi ya fi ko ko a ya ƙaurace musu ya gudu malamai suna da saɓani akan wannan wasu suna ganin mutum ya ƙaurace shi ya fi wasu kuma suna ganin ya zauna a cikinsu yana hana su suna tsangwama shi wata ran ma bige shi su zage shi su ci mishi mutunci amma duk da haka ya ci gaba da haƙuri da su burinsa shine su gyaru su zama mutanen kirki to su ja a jahiliya sun kasance su da miyagun malamai suke koyi wa juhalil ubbadi da kuma jahilai daga cikin masu bauta waɗannan bala'o'i ne guda biyu nan nan ƙasa akwai baitota mai hikima yake cewa fasadun kabirun عالم متحتك وأكبر منه جاهل متنسك وما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك فساد كبير بنا ببع أسامني عالم متحتك أسامو مالني أماني كيت الفرما الله قاسني قاشقالا قاسني قاشقالا يا سني يتاك سني amma wa akbaru minhu jahilun mutanassib wanda ya fi shi kuma girman banna shine a samu jahili jahili tunkurin jahili amma kuma sai yawan bauta kamar shi saboda tsabagen bauta in yana zikiri in kawai sallama ba zai amsa ba in yanzu ya tarar da mutane saboda tsabagen bauta yana jan carbi shi kenan zai zo diya mutane ina yana haka da hannu wani haka yana sai ya kai na ƙarshe sai ya haɗe wani ya haɗe su wani tsabagen jahilci tana kasuwa sallah take ba san iyaka adadin zakko inda za ta ke yi ba amma in ka zo za ka yi siyayya sai ku yi ciniki har ta baka canji ko na cikin sallah ga ta adida na fika a kasuwa tana sallah bata san iyaka adadin ma rakawoyin inda take ba amma idan ka zo ka ce ba baban kaza shikenan ta faɗa maka adadin kuɗin ta nuna maka da hannu haka naira ashirin kenan in ka ce naira hamsin nake da shi akwai canji sai ta haka kuma tana sallah in ka yi ta yi abin ta nuna maka ta ce yi nan ka ɗauka sannan ka banka ɗaya abin nan ka banka da abin da zinta za ka ɗau canjin naira talatin kaga jahalatul ubbadi kenan juhalul ubbadi jahilai cikin masu bauta to waɗannan bala'o'i ne guda biyu kuma fitnatun fil alamin azimatun dukkanin su da jahili mai yawan bauta da malami mai keta alfarma Allah sabo dukkanin su manya manyan fitinu ne ga halittun Allah domin me liman bihi ma fi dinihi ya tabashak ga wanda ya kasance da su yake koyi duk yadda jahilin nan ya kai a jahilci to tun da yana bauta sai wasu sun rike shi sai sun rike sun ce waliyi ne sun rike shi sun rika koyi da shi shi kuma malamin nan mai banna to za a samu masu koyi da shi in ka zo ka musu wa'azi ah, to ai ga malam wani ma yana yi mu malam wani muke bi shi nan kaga magana ta lalace ba gyara al'umma waɗancan sun rike wancan jahilin bai san komai ba amma yana da yawan ibada in ka musu magana su ce su yadda yake yi haka za su ga wata sallah mai a dubu ita za su shi su ita suka ga yana yi a dubu ba an shiga wannan watan rajab ba akwai sallar da suke ce mata as-salatul Alfiya. sallah ya dubu raka raka'a dubu kwar dubu kaga ƙwarya ƙwarya goma kenan sallah ƙwarya goma ƙwarya ɗaya ba ɗari ba kenan to ƙwarya goma to wannan ɗabi'a ce ta jahiliya yahudu su ne malaman su mutanen banza su ne almaghdubu alaihim su kuma nasara kiristoci su kuma su ne suke da arruhban masu bauta amma tunkurin jahilai su ne abbalu su ne batattu waɗannan ga ilimi Allah ya ba su amma sai su aje ilimin a bayansu su shiga gaba sai su rika ma ilimin jagora shi su suke gaban ilimin ba ruwansu da ilimin macin su sa ilimin a gaba su bi shi sai su sa shi a baya wai shi zai bi su sannan su kuma waɗancan ga tunkunin jahilci amma kuma ga yawan ibada wannan nan ba karamin bala'o'i bane guda biyu to irin wannan halin manzon Allah ta sama ya zo ya sami al'umma malaman banza su ake riko da su su kuma jahilan banza jahilai masu bauta su ake koyi da su ga bala'i biyu dama da hagu to shine sai mala ya ce fa'ata bi qawlihi sai Allah ta'ala ya zo da faɗin sa yake cewa يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ku sani inna kasiran min al-ahbari lallai masu yawa daga cikin malaman yahudawa al-ahbar jam'i ne na al ko al ana cewa alhibu ana cewa alhabu alhibu malami ce malami ce to lallai masu yawa daga cikin malaman yahudu kaga Allah adalci gare shi da ce su ba inna kasiran min al-ahbari lallai da yawa a cikin malaman yahudu war da masu yawa cikin masu bautari kiristoci ar-ruhban jam'i ne na rahib rahib shine al mai bauta ko al'abbad mai yawan bauta kenan la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wallahi suna cin dukiyoyin mutane bil batil ta hanyar balla waɗancan malamai ne da iliminsu suke kwace ma mutane kuɗi a ƙasar nan an yi mutum zai musulunta sai a ce sai ya sai rago yana da 'ya'ya ba ma guje ne matan shi takwas yana da 'ya'ya talatin sai ya zo zai musulunta a wajen malami sai ya tambaya ya ce ya zo ya musulunta ne kuma ga adadin ya sai a ce duk 'ya'yan nan nashi guda talatin sai ya yanka musu sabon rago sannan da nashi sannan cikin matan nan nasa wacce ta yadda za ta musulunta ita masu ya kawo ragonta kuma ragon idan aka yanka ba ko gidan shi za a ci ba irin na suna a gidan malam za a kawo a ƙasan nan aka riƙa yin wannan lokacin yana firamare a wani littafi ɗan karami haka questions and answers in islam na dr abubakar imam a ciki na fara ganin wannan abu tambayoyi ne da amsa yake a musulunci a ciki yake tambaya wani yake ake a cikin tambayoyin da aka masa shin tilas ne idan zan musulunta sai na yanka ragona da na 'ya'yana haka ke yi a ƙasar nan kaga waya sudduna an sabilillahi kenan suna toshe hanyar Allah mutum ya zo zai musulunta amma sai a ce sai ya yanka ragon shi ƴaƴan shi kaza a ce sai ya yanka musu ragon shi. la yakununa amwalan nas bil batil Shin dukiyar mutane cin dukiyar mutane bil batil da banna a'a ba laifi ba ne malami na karantar da mutane ya ce a biya shi ba wanda ya ce ba ba wanda ya ce laifi ne ya halasta yadda mai physics mai chemistry mai biology da sauran darussa da ake yi na rayuwa zai ce a biya shi ya halasta mai karantar da alkur'ani ya ce a biya shi ya halasta mai karantar da tauhidi da hadisi ya ce a biya shi ya halasta wannan wani aiki ya yi amma mutum zai shiga musulunci a ce sai ya kawo rago kaga la ya'kuluna amwalan nasi bil batil shin dukiyar mutane ta hanyar ɓalla? shi ma ne karantarwar malamai suka ce in ya tsinci kansa a wurin da tilas sai ya karantar in bai karantar ba al'umma za ta halaka to ko wannan al'ummar ba ta biya shi bai karantar da su shi kadai ne malami a wurin idan bai karantar da mutane qur'ani da sunna da aqida ba to al'umma za ta halaka to wajibi ne ya karantar da su ko da ba za a bashi ko sisi ba shi ya tsara shi ya ce bari ya je ya gwansa ya samo kudinsa ya zo kuma ya karantar da mutane ya ɗiban mu mutane ko awa ɗaya ne ya ce to gashi ya ba su fi sabilillahi su ci gaba da karatu shi kuma sauran lokuta ya je ya ban sai samu abin da zai fama kansa asiri amma mutum zai shiga musulunci a sai ya kawo rago ko kuma sai ya biya wani kuɗi na shiga musulunci eh, ko wasu ƙungiyoyi ma kyauta ake shiga kan ma kyauta ake bada balle musulunci na Allah to haka ni suke yi su kuma masu bauta su kuma sai mutum ya tsubbanta kansa ya tsubbata kansa a wajen bauta shikenan mutane sai a ganin shi wani mutumin kirki shikenan sai a tara masa kuɗi ire-iren waɗannan mutanen an same su har zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an sayyidina Umar yana da tsari na yawo da ajirra ajirra bulaliya ya shigo masallaci ya ga wani mutumi yau a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina ya gan shi yau an yi sallah asuba aka yi azhar aka yi la'asar aka yi isha'i har kowace sallah ya gan shi zaune a masallaci kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai ran nan sai sai na umar sai zo ya tambaye shi ce masa a ah, wai kai malam me kake yi a nan wajen ya ce ai nahanul ubbadu ya ce an mu ne masu bauta sai na umar ya ce manya ake ka bin rizki wane ne yake ka maka abin da kake rayuwa da shi ce ce ibnu ammin li wani dan ne dan uwan babana shi ke na sai na umar ya tsaula mushi bulala ce tashi ka fita wannan dan babban naka ya fi ta alkhairi shi da yake zuwa ya je ya nemo kai ka zo ka tabbata kanka a masallaci fitina daga nan take afkuwa ba inda aka ce mutum ya zai tsubbace kanshi a masallaci ya zauna sai dai ko karatu yake yi ya duba fiqhu ya duba hadisi ya duba qur'ani ya duba tafsiri ya duba nahawu ya duba balaga ya duk ilmu ma yake yi a masallaci to wannan ba laifi shi yasa ma malaman fiƙi a cikin hikimar su suka ce idan aka samu ɗalibin ilimi ya shagalta bai sana'a komai sai neman ilimi to wannan ya halatta wani alhaji ya fitar da zakka ma dutsuwa ya bashi ya ce ga wani alhaji ya fitar da zakka dubu ɗari biyar shi ya ɗauka ya ba wannan ɗalibin ga shi ustaz a je a ce littafai a ƙara karatu ga lokacin sai ustaz karatu su ƙara shiga da kyau kenan ya daina ganin harfa sun zama mai bibiyu amma idan mutum ya tsubbata kansa a masallaci sai bauta yake yi to ba za a bashi zakka ba malamai hikimar su suka ce ɗalibin nan ko ya ki ko ya so sai an ci gajiyarsa nan gaba domin ilimi ba yadda za ka yi shi ka kai kaɗai zai amfana in mutum ya yi ilimi to ya zama ya zama rayuwar mutane annasu tahya idza ma asha alimuhum idan malami ya rayu a cikin mutane to mutane sun rayu shi yasa suke cewa mautul alimi mautul alami idan malami ya mutu to duniya ce ta mutu shi ko wannan mai bautar da ya zai tsubbace kansa idan bauta Allah da annabi yake ta sunna to lada a kan shi kawai za ta tsaya ba wanda za a ba lada sai shi to shi yasa malamai ta suke cewa aikin da mutum zai yi al'umma ta amfana ya fi fiye da aikin da zai tsaya masa shi kaɗai kullum mutum ya rika tunanin wani aiki zai yi al'umma ta rayu da wannan aikin kada ya zama tunanin mutum kullum ya zama shi aikin da zai shi kadai zai yi da wannan ne malamai suke cewa ga makwabtanka ‘ya'yansu ba su zuwa makaranta ga bukatu al'umma misali suna da su a cikin unguwa to ba daidai bane ka tattara kudin ka ce bari ka tafi hajji hajjin kuma na nafila ko kuma umara ba fiqhu a ciki fiqhu shine ka dauki wannan dukiyar ka taimaci mutanen da suke ka. ya ci wannan umarar da zaka tafi ka je kai الشيخ محمد بن صالح العثيمين rahimahullahu ta'ala lokacin da ake yakin bosnia herzegovina wajen 1940 da kai da 94 zuwa da 95 ya ba da wannan fatawar ya hudu ba yake ce ma yake ce yake ce ma yake ce yake cewa ya ku masu zuwa a hajjin nafila da masu zuwa umrah. ka je ka kuma mutum ya koma ya kuma taimakon yan uwanku da suke bosniya ake kashe su kafirai makiyan allah tabiyawa suna cutar da su suna kakkashe su a gaban mutum a kama shi a riƙe shi a aimamata shi fyaɗe aimamama shi fyaɗe aimayen shi fyaɗe a ɗauke yashi a tafi da ita a je a yi taɗe da ita a riƙe ta a can sai ta haihu a zo da ɗan ana nuna masa ya ce ya fi ku ɗauki dukiyarku da kuke zuwa aikin hajjin nafila da umarar da kuke zuwa ku ɗauka ku je ku ku taimaki yan uwanku musulmai da suke da suke da suke Bosnia yunwa na kashe su ana cutar da su ba su da makamai kafirai kafirai yan uwansu suna taimaka musu suna ba su makamai suna siyan musu magani suna kai musu abinci ku kuma musulmai kun kyale yan uwanku musulmai to to shine hikimar malamai da suka ce haka daga babu babu babu ɗabi'a ce ta yahu ɗabi'a ce ta jahiliya ruko da miyagun malamai da kuma jahilan masu bauta kowannen su maballaci ne na taɓa karanta irin labaran na ban dariya wai wani mutum ne yake da ya shi kenan yan nan tasa ta girma to a garin akwai wani malami amma lalataccen malami duk abin da ake na sabo yana yi amma kuma ga tarin sai ba tarin ilimi ba tarin sai sannan kuma a gefe guda a degarin akwai shi kuma wani jahili tun kurin jahili amma sai yawan ibada sai wannan malamin kai wannan mutumin uban wannan yar sai je samu malamin shi ya ce masa algatu malam wai tsakanin mutanen nan guda biyu misali da za ya zama kaddara sai ɗaya daga cikin shi ya auri 'yata waye kake ganin ya fi cancanta in ba 'ya bai ce ba zai ba su ba tunani ne irin na dan adam ya zauna yana kawo tunane tunane a kwakwalwarsa sai malamin zai ce to ka gwada su bari in faɗa maka yadda za ka yi ka je gidan malamin nan ka ce masa kai mala'ika ne Allah ya aiko ka ka ga me zai yi shi ma jahilin nan ka je ka ce masa mala'ika ne ke Allah ya aiko ka ka ga ya zai yi shi ke nan ya tafi cikin dare malamin nan na cikin shan giya ya sha giya shi ya tatil na ta waƙe-waƙensa sai masa sai kwankwasa sai malamin ya ce waye yake kwankwasa kofa bai yi sallama ba ce masa ya ce aini mala'ika ne Allah ne ya aiko ni wajen kai ce mala'ika ko to ka jira ni ina zuwa sai tafi je ko ta kato kota ya fito da ita yana buɗe kofa ya kai ma wannan mutumi bugu Allah ya kiyaye shi ya kauce ya gudu sai ya tafi gidan jahili ya tafi gidan jahili ya tarar da shi yana ta sallah na ta sallah ko me yake karanta ohu a sallah amma dai sallah yake sai a littafin haka aka ce ya sallama shi kenan shi jahilin nan ya ce wane ne ina sallah ne ya ce ai mala'ika ne ni Allah ya aiko ni wajen ka ya ce a a to jira ne in ne duk ba a cikin sallah ba shi kenan sai ya fito ya fito ya ce masa ai ni mala'ika ne Allah ya aiko ni ya ce a Allah ya aiko ka ko ce ai na san dole zai aiko ka waje na saboda wannan bauta da nake yawan yi sai hmm? na san dole ne ma ya aiko ka waje na ce to yanzu gashi dai Allah ya ce wannan bautar da kake ma ta isa ya anshi duk wanda kai ka daina yi haka nan ka ta ita ce kwarai kwarai ai na san dole ma ya faɗi haka shi ke nan suka gama firarsu ya ce jirani ya shige ya ɗibo kuɗi ya ce a kai ma Allah to kaga dukkaninsu maɓannata ne wancan gashi can Allah ya bashi ilimi a littafin ana son a nuna maka yadda ɓannan kowanne ta kai da irin mummunan tasirin da za su yanzu wannan jahilin da yadda ya lalace yana da mabiya shi kuma wancan malamin da yadda ya lalace wasu take shi ma na da mabiya wanda suka yi riko da wannan jahilin duk abin da suka ga jahilin nan yana yi shi za su kamar a tara ma mutumin da ya naɗa kan shi ilimi ne mutumin da bai yi karatu ba jahili mu murakkabi ba. kasan jahili hawa hawa ne ko akwai aljahilul murattab akwai aljahilul basit aljahilul murattab shine wanda bai sani ba kuma bai san bai sani ba har wannan ba ranar da zai sani shine jahili murattabi wanda ya nada kansa ko kuma wasu jahilai ɗan uwanki suka suka haɗu suka nada shi sun ka tara mushi mutane ka ce ya karantar da su ko ya karantar da su kaga ba ranar da za a sami gyara su waɗannan da suke karkashin sa a matsayin ɗalibai wai karantar da su yake yi to duk abin da zaka faɗa musu cewa ba daidai ba ne abin da ya ba za su yadda ba kaji matsalar jahilci ke shi kuma wancan malamin maɓannaci lalatacce shi ma zai zama yana da mabiya duk abin da yake yi mabiyansa sun ɗauka daidai ne ba kuskure a ciki so daga duk lokacin da ka zo kana wa'azi sha ah, to ga malamin su nan kai ne za gano abin da malamin su bai gano ba to ji matsalar malami ya lalace jahili kuma ya zo mai yawan ibada dukkanin su bala'o'i ne a cikin al'umma in Allah yana son ya jarraba al'umma sai ya jefo musu waɗannan fitinun guda biyu da ebola ce da kanjamau sauce ta fi sauki in ka tashi za ka yi ma wani makiyinka addu'a sai ka ce Allah ya jefo mishi cutar kaza wace ta fi sauki ba wanda ta fi sauki dukkanin su fitinu ne manya-manya guda biyu Allah shi kyauta to shine na Allah ta'ala ya bamu labari ya ce da su malaman yahudu da kuma masu bauta a cikin nasara kiristoci Allah ta'ala ya ce la ya'kuluna amwalan nasi bil wallahi suna cin dukiyar mutane ta hanyar banna wa yasudduna an sabilillah kuma suna toshe hanyar Allah ba su san su da an ba hanyar Allah Kullum sai dai a ba hanyar su shi yasa malamai suka ce daga cikin sifar malami na Allah kullum zai nuna maka ka bi Allah ne ba ka bi shi ba shi zai samu falalar biyayya ne ta hanyar bin Allah in shi ya ba Allah kuma ya sa ka kai ma ka ba Allah to kenan kai ma sai ka samu falala domin Allah ta'ala shi ne ya ce a girmama ka a matsayinka na mai ilimi amma kullum idan kana mu nuna mutane su girmama ka ba su girmama Allah ba to shi kenan za su ci gaba da girmama kan akwai ranar da kuma za su yi tawaye idan suka yi mummunan tawaye to za ka sha mamakin kanka so da ka ɗora su ba akan biyayyar Allah ba kai kullum kana nuna musu kai ne babba ba Allah ba ne babba so da ka su tsoron ka ka tsoron Allah sannan wa Allah ta'ala kuma ya sake cewa la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq ya ku waɗanda kuka yi ya ku ahlul kitabi la taghlu fi dinikum kada ku wuce gona da iri a cikin addininku ghairal haqqi kar ku ba abin da ba gaskiya ba menene ake ce ma al-ghulu shine mujawazatul haddi ketara iyaka ta bangarori biyu kan ka zama mai ketara iyaka Allah a cikin abin da Allah ya haramta guluwi ne sannan kuma kar ka zama mai ketara iyaka Allah a cikin abin da Allah ya ce a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutumi wannan mutumin a rana kuma ana azumi ga irin zafin ranar hijaz kasashen larabawa manzon Allah ne ce wannan fa lafiya aka ce ai yi alkawari ne azumi zai yi kuma zai wuni a rana annabi sun ce wa wa ya sa shi azumin sa ya cika azumi ibada ce da Allah ya ce a yi amma ba inda Allah ya ce ka zauna a rana a matsayin ibada ba inda Allah ya ce ka zauna a rana ka rika gasuwa kamar a matsayin ibada in dai wani wani wani magani ne wani ya baka ya ce maka ka zauna a rana saboda ka samu lafiya to ka je kai amma ba addini ba ne. ba inda aka ce mutum ya zauna a rana ya samu lada shi yasa da wanda ya shigo masallacin da akwai AC ana zafi da wanda ya je ya zauna a rana a kan kwalta suka yi sallah sai na AC ya fi na kwalta lada ba ruwan Allah da zaman kwaltan shi kila ma ya bai zo da wuri ba shi yasa bai samu ciki ba gane laifi ma ya sama ke sai ka fahimtar wannan yana taimakon mutum a addini sannan duk gulu duk ɓannar da kaga ana yi gulu ya kai mutane cikinta hawarija gulu ya kai su guluwi ne mazan sama ya siffanta su cewa salata kun min salatihim wa kun min siyamihim yaqra'una alqur'ana wa la yujawizu taraqiyahum amma yamraquna min alislam kama ya as-sahmu min ar-ramiyya manzon sun yace khawarijawa yan tawaye idan ka gansu sai ka rika rena sallar su in ka ga sallar sai ka rena sallar ka akan sallar su sun fi ka iya sallah sun fi ka yawan azumi sannan suna karanta alqur'ani rumi rumi amma qur'anin baya wuce makoshin su ba su da fiqhu ba fiqhu ba fahimtar me suke karantawa don su yace suna cilla suna fita daga musulunci kamar yadda cibau ke fita daga kwari haka suke fita daga musulunci ko kare kawari dawa ke sannan yan shi a guluwi ya batar da su guluwi ne ya batar da su suka kauce ma daidai sun ƙetare iyaka sun kai matuƙa suka ce to iyalan annabi sama su kaɗai suke ƙauna sauran sahabbansa kuma ba ruwansu da su kuma a cikin iyalan ma sai suka zaɓi wasu kuma waɗanda suka zaɓen sai suka wuce gona da iri a cikin yan shi'a akwai gulatu shi'a masu cewa sayyidina ali ma Allah akwai su suna ke ce musu gulatu shi'a su suka fi kowa banna a cikin yan shi'a masu allantar da sayyidina ali kannin su sune al su kuma masu cewa a'a sayyidina ali ne annabi kuskure mala'ika jibrilu alaihi salam ne saboda kamancece ne yadda ke tsakanin annabi sallama da sayyidina ali sai ya ba manzon Allah sallama amma ya kuskure har ɗaya daga cin sa yana baiti yana cewa khanal aminu wa saddaha an haidara yace wanda Allah ya ce masa amintaccen nan wato jibrilu to ya ci amana domin ya kauda annabta daga sayyidina ali ya ji ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam kaga guluwi kenan a zamanin manzala ta sama wasu matasa majiya karfi a cikin sa akwai sayyidina ali radiyallahu anhu sun shigo wajen manza suka shiga wajen matan manzan sama suka tambaye su ya annabi yake ibada da daddare sai aka musu bayani annabi yakan yi sallah kuma yakan yi bacci wani zubin baccin annabi sama na fin sallarsa yawa wani zubin sallarsa tana fin baccinsa yawa shi kenan sai suka zo sai suka ci faka annahum taqalluha sai suka ga ibada annabi sallama ya shi sai dai daga cin su yace a ah, wane mu ai shi annabi idan yayi wannan ya kadan din ai an gafarta masa abin da yayi da wanda bai yi ba na zinubansa in yana ma da zinubin amma mu fa so da kadayen su sai yace shi daga yau sai yau shi auren ma ba zai yi ba ba shi ba aure ɗaya ya ce a'a shi dai zai yi aure amma kuma kullum zai rika kiyamun laili ne da daddare ba zai rika bacci da daddare ba ɗayansu kuma sai ya ce a ai shi abin da zai yi zai yi aure kuma kila zai rika bacci amma idan zai rika baccin nan ba zai hau kan katifa ba a ƙasa zai rika kwanciya ko shimfiɗa ba zai yi ba ashe annabi sama yana masallaci yana jin su sai ya kira su sai ce an antumul ladina qultum kada wa kada ku ne na ku kuna faɗin wannan magana da wannan magana da kuke yi to wannan baya cin addini manzo Allah sallallahu ya ce aqumu wa anamu ina yin qiyamul layl watan watan kuma in yi bacci sannan wa atazawwaju nisa kuma ina aure ba matan manzo Allah ta salama an san su sai ka fa man an sunnati fa laysa minni duk wanda ya kauda kai yace ba ruwan shi da sunnata to ba ruwa na da shi ne ba. me sunnar manzo Allah ta salama ita ce ka tsaya a tsakiya kar ka wuce gona da iri ka a same ka cikin waɗanda ba sa yi sannan ka a same ka cikin 'yan zakewa. Zakewa komai za ka yi sai ka ƙara ita rayuwa ana son kamar yadda mata ƙwararru wanda suka iya girki suke zuba gishiri haka ake buƙatar rayuwa ta zama in kana son ka fahimci rayuwa mai sauƙi to ka samu matar da ta iya miya ta iya zuba gishiri a miya matar da ta zuba gishiri a miya ta iya zuba gishiri a miya ba ta yin miya ka ce a kawo maka gishiri sannan ko ba ta yin miya ka ce kai wannan zamba da haka maza kuma ya ka zan ba shi wai masa wai masa kuma wai gishiri ya yawa ke da to to ba ce to haka ake son ka ta zama kar ka zama cikin ahlul tafri kar ka zama cikin ahlul ifrat ka tsaya a tsakiya in kai haka Allah ya taimake ka ka siffanta da yadda Allah ya siffanta masu imani wa kadhalika ja'alnakum wasatan litakunu shuhada ala nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida Allah ta'ala ce haka muka zaɓe ku ku zama me ku zama yan tsakiya ba kwa gazawa sannan ba kwa zo ba ku zokewa sannan ba ku zakewa kuna tsakiya wala tattabi'u ahwa'a qaumin Allah ta'ala ya ce kakku bi ahwa'a qaumin san zuciyar wasu mutane qabballu min qablu sun ɓata tun can da wa adallu kafiran kuma sun ɓatar da mutane da yawa wa dallu an sawa'i sabil sannan sun bata daga madaidaiciyar hanya la taghlu fi dinikum ghayra al nan da yahudawa ake musulmai ana mana wa'azi cewa kan mu zama kamar su ne ahlul ghuluwi sannan ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا سوني نسارا كم زمك مس وضلوا عن سواء السبيل سواء السبيل الإسلام sun bata ba su bi musulunci ba yahudu ba su bi musulunci ba kiristoci ma nasara ba su bi musulunci ba Allah ce kan mu zama kamar su malaman yahudu makiya Allah iri iri ga gaskiya suna kallo ba za su bi ba kan mu zama kamar su sannan kan mu zama kamar kiristoci su kuma tunkurayen jahilai amma sai kuma yawan ibada yanzu idan ka samu kirista har yau musamman ka samu dan jehova ko dan orthodox kun san dariku dariku ne ai to waɗanda suke bin ɗariƙar suke bin ɗariƙar jehova wanda za ka gansu in mutum ya kai matsayi a jahoba ko takalmi bai sawa su ne kuma za ka ga matansu sai su sa dan kwali su tafce kansu din nan kullum wani sai ya je coci ba kamar wanda sai ran lahadi zai je ba ko kuma kamar waɗannan mutanen masu kasuwanci wanda zai su tara ma sai sun yi kamar wata shida sai ce zai je sabis kawai in ya je ko kuma a siyar mashi da da da certificate din gafara shi ya sati watanni shidan nan da bai zo ba to kawai zai sai certificate ne certificate din gafara shi kenan sai a yanka mashi wani kudi sai ya biya shi kenan sai a ba shi certificate ya zo ya makala Allah ya gafarta mashi duk abin da ya yi din nan na watanni shida to kaga ga yawan ibada amma sai jahilci amma idan ka samu yahudawa su sun su bai wuce kila ran asabar ba kawai ran asabar kawai za su ji amma duk bannar duniyan nan duk bannar da kace ganin ta a duniyan nan da ake yahudawa su suke su ne ummul khaba'is yanzu su da suka kafa ta satanism kungiya ce ta shedan aka kafa ta shedan ne wai abun bautarsu sannan dajjal kuma shine annabinsu yanzu jira suke ya zo in sun haɗu gaisuwarsu su shine sai a yi haka wato ƙaho biyu kenan wato ƙahon da jal kenan ko kuma ka ga ido ɗaya duk sufofinsu ne satanism su suke gudanar da ƙungiyoyi da yawa ga sanan a duniya duk shugaban da bai bi su ba sai su halaka shi ko su sa a mai juyin mulki mai kudin da bai bi su ba su karya shi malamin da ya yawaita magana a kansa su kashe shi kaga su ne ɓannar duniyan nan to daga in malami ya lalace a cikin al'umma to shi ke wannan al'umma ta lalace shi yasa na sha faɗa muku ranar da al'umma ta koma ba ta sauraron malamai ko ba malaman da za ta faɗi a ji al'umma to ka yi addu'a Allah ya sa ka mutu a wannan lokacin ka shiga cikin kabari kacar ganin abin da zai faru ranar da al'umma ta koma gefe malamanta suka koma gefe to wannan al'umma ta mutu to daga gara kai fatan ka mutu da ka ci gaba da rayuwa al'umma tana rayuwa ne idan malamanta suna rayuwa a ciki kuma malaman nan suka zama na Allah suka zama masu faɗin gaskiya ba su jin tsoron kowa za su faɗa ma kowa gaskiya za su faɗa ma shugabanni gaskiya a hanyar da ta dace sannan za su faɗa ma talakawa gaskiya gaskiya suke nema wannan shine alkawarin da malamai suka yi la tubayyinunnahu lin-nasi wa taktumunahu malamai sun ɗauki alkawari tsakanin su da Allah cewa za su bayyana ma mutane gaskiya ba za su ɓoye ba tare da hikima tare da wa'azi mai kyau tare da jawo hankali tare da bishara tare da gargaɗi su kwaɗaitar da aljanna sannan su tsoratar da wuta waɗannan su ne malaman Allah in al'umma ta sami irin waɗannan malaman to sai ta gode ma Allah Allah na nufin ta da rahama in ko kaga ta rasa in waɗannan malaman to shi ke sai a samu fasaqatul ulama'i sannan kuma a samu jahalatul ubadi ga malamai mutanen banza sannan a gefe guda kuma ga ga jahilai su kuma su ne ake bi shike nan al'umma ta lalace shi yasa malam abdul malam malam abdullahi ibn mubarak yake cewa wa hal afsada dina illa al-muluku واحبار سوء وغفبانها يتشن اكوي وانا تكي باتا الديني في يد ما نمن بنزا da kuma masu yawan bauta amma jahilai wannan su ne bala'o'in al'umma guda biyu to tun a jahiliya a jahiliya haka ake so daga manzo ta sama ya zo da ilimi mai amfani ilimi mai amfani shi ke koran malaman banza sannan ya zo da ingantacciyar ibada wacce ita ke koran jahilan masu bauta sadaka ana son ka zama malami malamin nan mai yawan ibada kar ka zama jahili mai yawan ibada sannan kuma kar ka zama malami mai sabo shine al-imam al-hasan al-basri yake ma ɗaliban zamaninsa wa'azi yake cewa utlubu ilma talaban la yadhurru bil ibadati wa utlubu ibadata talaban la yadhurru bil ilmi fa inna qauman abadu Allah ala jahlin فخرجوا بأسيافهم على أصحاب محمد فقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان yana ma ɗaliban zamaninsa nasiha ya ce utulubu ilma talaban la yadurru bil ibadati ku nemi ilimin da ba zai cutar da ibadar ku ba wato ilimin ka ya zama daidai da ibadar ka sannan watlubul ibadata talaban la yadurru bil ilmi sannan ku nemi ibadar da ba za ta cutar da ilimin ku ba karka ce kai mai ibada ne amma ba ilimi sannan karka ce kai mai ilimi ne amma ba ibada wanda ake tsammanin a ganshi yana kiyamun laili malami ne wanda ake tsammanin a ga yana azumin alhamis da litinin malami ne wanda ake ganin yana sallar walha da sauran nafilfili ana tsammanin ya zama malami ya san duk abin da yake yi a tsare shi mai zikiri ya zama mai ilimi ne shi yana zikirin nan ne akan ilimi ba akan jahilci ba abin da ake bukata kenan in aka samu wannan to al'umma ta jawo al-imam al-hasan al-basri yace fa inna qauman abadullah ala jahl an samu wasu mutane da suka yi bauta ma Allah amma akan jahilci sune khawarijawa sai hakan ya dauke su sai suka raina kowa duk wanda bai irin ibadar da suke sai suna ganin ai ba ba musulmi bane ma shikenan Karshe suka yaƙi sahabban annabi sallama suka karkashe sahabban annabi sallama ga kafirai kuma suna kallo suka kyale su ba su faɗa da kafirai musulmai ne abokanan su da musulmai suke yaƙi kaga wannan wannan ba ƙaramin bala'i bane ne so mutum ya nemi ilimi kuma ya bauta ma Allah daidai gwagwadon iyawarsa mu karanta ka'ida ta goma sai mu tsaya almas'alatu al'ashirati al'ashiratu afwan almas'alatu al'ashiratu mas'ala ta goma ramyuhum ahla ad-din bi qillati fahmihim wa adami hibzihim daga cikin al'adun jahiliya da suke yi ramyuhum ahla ad-din suna jifan masu addini bi qillati fahmihim sai su ce ai ba su da fahimta da yawa wa adami hibzihim su ce ai ba su da hadda a jahiliya kafin zuwan musulunci idan suka ga mutum ya kama addini kun san kafin zuwan manzal sama ai akwai waɗanda suke bin addinin annabi ibrahim a lokacin ana ce ma addinin alhanifiyya akwai wanda ba su shirka in ba kuma ta ba lokacin da muka yi gabatarwa akan jahiliya mun ambata akwai wanda ba su shirka akwai wanda ba sa cin mushe sai sun yanka a jahiliya to idan suka ga ire-iren wannan sai ce ba yi da fahimta sannan bayan manzon Allah sallama ya zo ya ci gaba da wa'azi duk waɗanda suka bi manzon sallallahu sai harka nuna sana ce ka gan su sun je sun bi shi ba su da fahimta komai su ba su gane abubuwa da sun gane ba za su bi shi ba to shine sai ma yace ce istidlalu ala butlan ad-din bi qillati afhami ahlihi wa adam hibzihim a jahiliya lokacin da annabi sama ya zo ya tsinci mutane a cikin wannan yanayi mara kyau to daga cikin abubuwan su munana da suke yi kafa hujja ala butlan din akan cewa addinin nan ba mai kyau bane da qillati afhami ahlihi sai ce ai masu shi ba su da fahimta kamar misalin kasan nan ne lokacin fitowar izala bayan ka ake ce ba su da ilimi ba su da ilimi kuma aka zo ana magana ilimin fa ilimin waka ne ishiriniya abin nan ashariya wutiriya hmm, muktaru shiril jahili su ne fa ilimin da ake da su sai kuma littafan fikihun malikiya shi ne ilimin ko kuma ka ji mutum ya zo yana ta magana yana ce mutane jahilai shi kuma ilimin bokanci ya koya boka ne amma ya samu dama ya shiga gidan rediyo kawai shi kan yana cewa mutane jahilai kuma shi boka ne ba malami ba ne boka ne aufaku ya karanta da shamsul ma'arifin kubara da ummu mutse bin littafai ne na bokanci shi ne karanta kuma ana layi a gidan shi mata suna zuwa gidan shi amma kuma in ya samu dama shi rediyo zai ka yana cewa mutane jahilai sai jahilai wai ilimin bokanci shine ilimi to wannan ɗabi'a ce ta jahiliya abinda suka ɗauka shine ilimi to duk wanda ba yi da wannan idan suka ga yana bin addini sosai zai ce eh, dama dai ire-iren su ne to dama ya za a yi boka ya bi sunna ai boka ba zai bi sunna ba ai ita sunna kaman bom ce a wajen boka ta da shi take ta da aikinsa ta ya za a iya kusanci bom kuwa ba ba zai kusanci bom ba mai hankali ba kusantar bom to shi ma tun da yana da wayo irin nashi ba zai yadda ai sunna ba kuma ba zai yadda ai da a sunna ba duk wa'azin da za a yi da karantar da mutane kan sunna to ai shi kasuwar shi ake kashewa to da in mutane suka fahimci sunna matan da ake kwace musu kuɗi a yi musu wayo a kwace musu kuɗi in sun fahimci sunna ba za su je ba ba za su je ba mutum yana fama da talauci kaga wani ka ne ba amma zai mutum zai sayi waran naira goma kuma mutane sarkala yi ana zuwa gidan shi wai da bukatu wani da lalacewar tunani ne wannan malam mutum yana da shi ba sai fara ma kanshi ba ai ai annafsu majhulat annafsu majbulatun ala hubbi ala hubbi zat kullum dan adam an halicce shi ne akan san ransa yana kan shi farko ya fi son kan shi ko sai fara ma kansa ka kaulihim kamar faɗinsu da suke cewa badiyar ra'ayi mutanen annabi nuhu alaihi salam suna suna suka waɗanda suka bi shi wa ma naraka tabaq illa alladhina illa alladhina hum araziluna badiyar ra'ayi sai masu masu tunani su suke bin ka masu tunani su suke bin shi amma waye yu ba za su bi shi ba to wannan ɗabi'a ce ta jahiliya ita ce mas'ala ta ta goma sai mu tsaya a nan Allah kai mu sai mu tashi matsala ta sha ɗaya mala ya haɗe ta da sha da ta sha biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya ganar da mu addininsa Allah mu ɗaukacin sarki ya tsare mu ya shiryatar da mu ya shiryatar da zuriyar mu ya marayun mu albarka ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala shugabannin mu Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci Allah ta'ala ya kunsa adalci da imani da tausayi a cikin zukatansu Allah madaukakin sarki muna roƙon ka su da dabararsu ya Allah madaukakin sarki ka musu jagoranci mu kuma Allah subhanahu ta'ala ka ba mu ikon yi musu biyayya da addu'a da taimakon su da shawarwari na gari Allah subhanahu ta'ala ka saukan mana da haƙuri ka sa mana haƙuri a cikin zukatanmu ka taimake mu ka yi albarka a cikin rayuwarmu ka cika mana haskenmu Allah subhanahu ta'ala kada ka jarrabe mu da ni'ima kun san jaraba kala biyu ce kun sha wannan bayanin akwai jarabawa ta rashi jarabawa ta fitina ibtila'u tafsin kenan sannan akwai ibtila'u tamci sayyidina sayyidina abdurrahman ibn auf kamar yadda al-imam tirmidhi ya ruwaito a cikin sunan ɗinsa ya yace ibtulina bid-dharra'i fa sabarna ثم ابتلينا بالسراء فلم نصبر yace lokacin da aka jarrabe mu da wahala sai muka yi haƙuri zamanin annabi sallama kafin annabi ya rasu sahabbansa suna cikin talauci babu sai kaga mutum ya ɗaura dutse a cikinsa saboda yunwa shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha fitowa bai ci abinci ba su haɗu da sayyidina abubakar ya ce ma na abubakar ban ci komai ba na abubakar ya ce ni ma ban ci komai ba shi ma na umar ya fito ya ce shi ma bai ci komai ba su haɗe ya ce sun mabutuli na bisan rai amma da aka saukan mana da wadata aka jarrabe mu da wadata da jin daɗi falam subir sai muka kasa haƙuri to da ka jaraba kala biyu a lokacin da kake cikin damuwa da bakin ciki jarabawa kake ciki lokacin da kuma Allah ta'ala ya baka abin da kake so to shi ma jarabawa ce Allah zai gwada ka ku ɗau tarihin mutanen annabi Musa alaihi salam abin da suka riƙa yi da wahalar da suka sha har suka ce ma annabi Musa uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di min ba'di ma ji'tana علينا من قبل أن تأتينا يا موسى أنت شو تدم كاف كزو كنما النبي ومن بعد ما جئتنا sannan bayan ka zo aka ci gaba da wahalar da mu aka ci gaba da yanka mu aka ci gaba da talauta mu aka ci gaba da tsiyata mu to bayan nan aka halakar da fir'aunu kafin nan sai annabi Musa ya ce musu asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fa yanzu ka kaifa ta'malu sun ce uzina min qabli an ta'tiyana min ba'di ma na kafin ka zo mun sha wuya yanzu ma zai har yanzu muna cikin wahala ka roƙa Allah ya mana maganin halin da muke ciki sai annabi Musa ya ce a ai na roƙa Allah ma Allah ma ya ban amsa ya ce a tara bukum an yi wulika aduwakum saura kiris ubangijinku zai halakar da abokin gabanku fir'aunu da magoya bayansa ku kuma ne wa ya yastakhlifakum fil ard Allah zai ba ku mulkin kasa a yanzu ga kaifa ta ta'malu sai Allah ga ku kuma ya za ku yi yanzu shine fa muke ciki yanzu fa yanzu ga kaifa na amalu ne to irin wannan jarabawa ta fi yanzu sai mun zauna mun faɗa ma kanmu gaskiya mun tama junan mu tarbiyya a yi haƙuri a zauna a kan shiri na ƙa'ida kar ka zama sai a ce wai sai doka ta zo sannan za ka bi ta ka san abu bai dace ba ka bari an sha faɗa mana abu uku ce gyara mutum akwai alwazi'u tabi'i akwai alwazi'u dini akwai alwazi'u sultani alwazi'u tabi'i abin da yake na ɗabi'a ɗabi'a kamata san bai kamata kai wannan abun ba ai tabbatar da ɗabi'a ta lafiyayyen mutum ba mahaukaci ba ta tabbatar da bai kamata ya kwashe bayan gidan shi ya zo ya zuba a kofar gidan makwabcin shi ba ko addini bai ce ba kyau bai kamata mutum ya yi ba to yin wannan shine ake ce masa alwazi tabi'i alwaju tabi'i ne kai ka san ba daidai bane ka je ka bi wanwe ko addini bai ce ba ko kasa ba ta hana ba a ɗabi'ance wani na tahowa kai ma kana tahowa akwai yiwuwar ne a haɗe haɗarin da ya kowanne tashin hankali ke nan shine na taho mu gama in ka ji eh, masu labarai suna ba labarai suka ce wata mota haye kaza ta haɗu da wata sun yi taho mu gama wannan hadari ba mai kyau bane kaga alwazu tabi'i ce akwai alwazu dini shine abinda ɗabi'ar ka bata iya hana ka ba to sai addini sai ya zo ya ce maka kar ka yi shi ba kyau in kai za ka shiga wuta sannan na uku shine alwazi Shi shine abinda doka za ta zo da ƙarfi ta ce in baka yi ba ga sakamakon ka akwai gidan yayi akwai bulala akwai kaza akwai kaza akwai tara alwazi usultani ke to mutum ya tsaya a matakan biyu alwazi tabi'in mutum ya hana shi alwazi dini ya hana shi ga abubuwa nan suna ta faruwa na darissa yanzu ku duba shugaban 'yan sandan nan watanni biyu da suka wuce ka duba yadda yake ta ƙasa na faɗa ma wasu na ce ba a taɓa inspector police a najeriya tun da aka ba demokuraɗiyyar nan ƙwara ɗaya gama lafiya kuma in ka kalli takun sai abin arziki wannan ɗan zamfaran nan garba wanda daga shi sai wannan shi kine ne ya gama lafiya amma ina su musulmi ina su tafa balogu da aka rika jan su kofar ne fa rika jan shi a ƙasa aka ce yana da hawan jini kofar din ya ce ba hawan shi da hawan jinin shi ya ca a ƙasa ya shigar da shi kotu aka je kotu ya fada a ƙasa amma ba sa ganewa mutane ba sa ɗaukan darasi an yi mana bayan ka ga abin da ya faru da shi amma to shi ma ga yana wannan ya yi faduwar baka shafa shafa ce baka ba a wanke ta dama kuma ta wu aka yi wurgi da ita yanzu kaga za ta faɗi sai dai ka ji gyaragyan kaɗan darussa ga su nan daga mutane su ma kansu faɗa su tsaya su ce gyara da gaske suke su su fara gyara kawunansu duk abin da mutum ya san na gaskiya ne ya tsaya ya rike gaskiyan nan abin da ya san na amana ne ya tsaya ya rike amanan nan adalci su ne addini kowa ya tsaya ma kansa faɗa da wannan ne Allah zai taimake mu kuma ya cika mana hasken mu na faɗa na sha faɗa wallahi ba babban aiki ba ne a wurin Allah ba babban aiki ba ne mai yawa a wurin Allah ya sa ƙasar Najeriya tafi Saudiyya kyau tafi ta arziki tafi ta ji a 'yan ƙasar su fi 'yan Saudiyya jin daɗi wannan ba babban aiki ba ne a wurin Allah ƙarami ne kuma zalika ala Allah bi aziz ba babban aiki ba ne ba aiki ba ne mai wahala a wurin Allah amma mu ma mu shirya mu nuna cewa hakan muke so kowa ya ba da gudunmuwarsa a faɗa ma kai gaskiya ya abin da ya cancanta a yi to da wannan ne Allah zai taimake mu mu canza kowa a bangaren da yake gyara tuntuna abin da ake kiran mutane ke duk inda mutum yake iyaka abin da zai iya yi duk lungun da ya tsinci kansa ya iyaka abin da zai iya yi kowane aiki mutum yake tsayayi da gaske fashin da ake shine kasar ta gyaru ta zama ta mutanen kirki shi in kowa zai gyara to shi ke malaman mu suna faɗi suna cewa islah ma islah ma ma bi nafsik yas abin nan yasluhu tarih aslih ma bi nafsik yasluhu tarih yasluhu tarih ka gyara abin da ke kanka to sai tarihi ma ya gyaru ko ghayyir ma bi nafsik ya taghayyar tarih ka canza daga yadda kace sai tarihi ya canza saboda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya mana jagoranci ya shugabannin mu jagoranci ya taimake su haƙoƙinmu da suke kan su Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon saukewa haƙoƙinsu da suke kanmu Allah ya ba mu ikon saukewa Allah ya taimake mu gabaki daya Allah ya sa su zama masu mana addu'a ta gari mu ma mu zama musu masu addu'a ta gari. Allah ya sa su zama mana shugabanni na kirki na masu adalci masu gaskiya mu kuma mu zama musu mabiya masu gaskiya masu biyayya masu amana wa sallallahu wa وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين